Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia. A babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da yammacin wannan rana ta Laraba 25 ga watan Maris, shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Aisha ma'azu da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto a kan yaɗuwar annobar coronavirus a Najeriya da ma wasu matakai da ake ɗauka a ƙasar don yaƙarta. Sai daga bisani mu kawo muku shirin ciwon mace wadda Aisha Ma'azu za ta gabatar muna. Amma duk kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya musan halin da duniyar ta wuni. an tabbatar da kamuwar yariman burtaniya charles da cutar coronavirus wata sanarwa a jiya laraba ta ce yariman ya nuna wasu wata sanarwa a jiya talata ta ce yariman ya nuna wasu alamun kamuwa da cutar to amma dai yana cikin ƙoshin lafiya an auna matarsa kamila ba ta da cutar sai dai kuma sun killace kansu a wani gida a scotland a halin da ake ciki kuma kasuwannin duniya sun ɗaga sama a yau laraba bayan shugabannin amurka sun bayyana daukar matakin kai daukin kuɗi akan annobar cutar coronavirus hannayen jarin kamfanin nike na japan ya haura da kashi takwas yayin da kamfanin hong kong sheng ya haura da kashi hudu sai kuma kamfanin shanghai index ya haura da kaso biyu hannayen jarin kasashen turai ma sun farfado da safiyar yau yayin da hannayen jarin amurka suka nuna alamun samun riba idan kasuwar ta bude zuwa can anjima. jima rashin tabbas game da kwayar cutar da irin illar da za ta yi wa tattalin arziki ya rikita kasuwannin duniya na tsawon watanni yayin da aka zabtar farashin hannayen jari sa'ad da gwamnatoci da manyan bankuna suka shiga fafutukar daukar matakan ceto kasuwar ta duniya china ta dage ɗage dokar hana zirga-zirga a gundumar hube inda annobar cutar coronavirus ta soma barkewa a yayin da hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗi cewa amurka za ta iya zama ƙasa ta gaba da annobar za ta yi kamari gabaki ɗaya china ta samu gagarumin ci gaba a yaƙi da cutar bayan aiwatar da tsattsauran matakan killace mutane a gida da kare yaduwar cutar jami'an lafiyan china sun ba da sanarwar sabbin kamuwa da cutar 47 dukkansu suna cikin mutanen da suka dawo daga wasu ƙasashe. amurka tana samun ƙara yaduwar cutar cikin sauri a 'yan makonnin nan wanda ya bada adadin wasu wanda ya bada adadin masu cutar a ƙasar ya haura dubu hamsin da biyar da aka tabbatar ya zuwa safiyar yau ta laraba tare da mutane wato tare da mutane 700 da suka mutu shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya talata cewa yana buƙatar ganin al'ummar sun yana buƙatar ganin al'amura sun daidaita nan da 'yan makonni kalilan yayin da jami'an kiwon lafiya ke cewa yin wani abu a halin yanzu tamkar riga malam masallaci ne to amma sun dage amma sun dage akan ci gaba da matakin nisanta mutane da juna ta yadda ba za su yada cutar ba yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko Hukumar dakile yaduwar cututtuka a Najeriya NCDC ta ba da rahoton adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a ƙasar, inda ta ke ƙara gargaɗin jama'a da abi dokokin jami'an kiwon lafiya a kowane lokaci don guje kamuwa da wannan annobar. Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani. a wata sanarwa da cibiyar da ke lura da hana yaduwar cututtuka masu yaduwa ta fitar ncdc ta bayyana cewa an samu karin wasu mutane biyu dauke da wannan cuta ta coronavirus a birnin lagos da kuma oshun wanda adadin masu dauke da wannan cuta a najeriya ya kai guda 46 kenan bayan an sallami guda biyu da suka warke sai kuma mutum guda da ya rasa ransa shi ma mataimakin shugaban najeriya farfesa yemi osibanjo ya killace kansa sai dai kuma kuma bincike da aka gudanar a kansa ya nuna cewa ba shi dauke da wannan cuta ya za kama dai akwai wasu gwamnoni guda biyu da suka killace kansu sakamakon mu'amala da suka yi da masu dauke da wannan cuta shi kuwa hada gwamnan jihar edo gordon obasaki wanda ya killace kansa bayan mu'amala da ya yi da gwamnan jihar bauchi da kuma babban hadimin fadar shugaban kasa wato malam abba kyari wanda dukkaninsu bincike ya nuna cewa suna dauke dauke da wannan cuta shi ma gwamnan jihar ekiti dr kayode fahimi ya killace kansa a matsayinsa na shugaban kungiyar gwamnonin najeriya wanda kuma ya yi mu'amala da gwamnan jihar bauchi da kuma babban hadimin fadin shugaban kasa malam abba kyari ana ganin dai za a ci gaba da samun manya da kuma shugabannin gwamnati a najeriya da za su ci gaba da killace kansu bayan rahotannin farko da ya nuna wayancan manyan mutane sun kamu da cutar ta coronavirus a jihar niger amma a yau ne aka fara amfani da dokar nan na hana yawo da gwamnatin jihar ta kafa daga karfe 8 na safiya zuwa karfe 8 na maraice kamar da kwamishinan yada labarai a jihar alhaji muhammad sani idris ya yi bayani ta kafofin yada labarai a jihar ta naija wannan doka kamar yadda dama aka yi ta yayatawa doka ce da gwamnati ta kafa wanda za a takaita zirga-zirgar jama'a daga karfe 8 na safe zuwa karfe 8 na yamma a jihar lagos kuwa an kayyade da zirga-zirgar ababen hawa tare kuma da ba da umarnin rufe kasuwanni musamman ma da waɗanda ba su shafi harkokin sayar da abinci ko magunguna ba lamarin da ya mai da birnin na lagos tamkar wata karamar jiha sabanin hada-hada na kasuwanci da aka saba gani a jihar babin ya jibrin murai amurka daga Najeriya. madalla a gaida baban gida Jibrin. Masu sauraro yanzu kuma bari mu kamo ku labaran duniya kashi na biyu. Hukumar kula da yanayi ta kasar Amurka ta ce wata mahaukaciyar guguwar iskar tornado ta farma jihar Mississippi da ke yankin kudu maso gabashin Amurka da yammacin jiya talata wanda ya sanadiyar lalata wani shagon sai da kayayyaki da ma wasu gidaje da ke kan iyaka da Alabama. Yayin da iskar ta ketara zuwa kudanci yayin da iskar ta ƙetara zuwa kudanci rahotannin farko da aka samu daga cibiyar kula da yanayin kasar ya nuna cewa da yammacin jiya talata ne guguwar ta soma a garin tishomingo da ke arewa maso gabashin jihar mississippi jami'an 'yan sandan tishomingo sun sanar da wata kafar yada labaran yankin cewa an samu rahotannin wasu sun danyi rauni sai dai kuma wani kantin sauki da aka fi sani da dollar tree ya tafka babbar asara an aika da sakon hasashen yanayin zuwa sauran yankin kudancin kasar da suka hada da wasu sassan jihar tennessee da georgia an kuma yi gargaɗin cewa za a iya ci gaba da fuskantar barazanar yanayi a yau laraba turkiya tana tuhumar wasu mutane 20 da ake zargi da hannu a kisan shahararren dan jaridar nan jamal kashogi a shekarar 2018 ofishin masu gabatar da kara na istanbul ya ce bincikenta ya hada da zargin tsohon mataimakin babban jami'in leƙen asirin saudiya da kuma mai baiwa kotun nasarauta shawara da hura wutar yin kisan an caji waɗanda ake tuhumar da aikata kisan da gangan an kashe kashogi a cikin ofishin jakadancin ƙasar saudiya da ke istanbul ne jami'an saudiya sun musanta zarge-zargen da kasashen yamma suke yi na cewa yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ne ya ba da umarnin a kashe shi daga ƙarshe jami'ai a afghanistan sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan bama-bamai yau laraba sun afkawa wani wurin ibadar mabiya addinin sikh da ke kabul inda suka kashe akalla masu ibada 25 tare da raunata wasu akalla mutane takwas. tashar talabijin ta tolo tv ta ce akalla mutane 11 na 'yan tsirarin al'ummar sun samu rauni kungiyar is ta dauki alhakin shirya mummunar hari a yankin da ke tsakiyar afghanistan in ji kungiyar leƙen asiri na yanar gizon da ke bayar da fatawar kafofin watsa labaran mayakan jihadi jin kaɗan bayan soma kai harin a safiyar yau jami'an tsaron afghanistan sun kewaye wurin ibadar suka kuma kashe dukkan maharan maharan hudu a wani musayar harbe-harbe na tsawon sa'o'i fiye da biyar in ji tarik aryan kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida bai bayar da cikakken bayani game da adadin waɗanda suka jikkata ba nan take kungiyar masu tsatsauran ra'ayin islama ta taliban ta gaggauta nisanta kanta da harin tana mai cewa kungiyar ba ta da hannu a ciki Tuwa gaida Aisha Mazu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. cewa annobar coronavirus ita ce tafi ɗaukan hankula a duk faɗin duniya a yau. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ma na yaƙarta bilhaƙi da gaskiya. Hukumomi a Najeriya na ƙara wayar da kan jama'a akan hanyoyin kauce makamuwa da wannan annobar. Haruna Dauda biyu ya muna nazari akan halin da ake ciki a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Borno. Haruna gare ka. hajjia ya ba kulo ke ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ganin cewa jihar Borno na kewaye da kasashen Afirka uku da suka hadu da da suka hada da Nijar da Chari da kuma Kamaru akwai yan gudun hijira da yawa da ke tsugunni a kan iyakokin waɗannan kasashe kuma yanzu aka kawo bullan wannan cuta a waɗannan kasashe kuma wani mataki kuke ɗauka da kare su daga kamuwa daga wannan cuta na coronavirus yanzu haka kuma matakin da aka ɗauka musu ya fi ma na cikin gari kasan nan borno muna da an zagaya makwabtanmu har kasashe uku ne chad niger da cameroon kuma kamar kala balge shi kadai ma yana da boda da chad yana da boda da cameroon to abin da muka ce musu da kashe in mutane suna ketare abin nan din a tabbatar cewa duk abin da ana yi a airport an gudanar da su a can za a gwada da jiki din a tabbatar cewa wannan mutum yana da cutan ko babu kuma akwai abin da muna cewa tarihin tafiya a turance travel history kafin a bar shi ya shiga sansanin gudun hijira an ba ya zama dole ba mun hana shiga sansanin gudun hijira ko na boda ne ko na cikin gari kuma na boda din mai girma gwamna ya ba da ma takamaiman abun nan cakar har sau eh, jami'an tsaro da jami'an immigration duk su je su zauna a gurin nan in ba ya zama dole dole ba kar a bar shiga da fita da ya wuce misali in dai shigar da muhimmi da ma'ana akwai abin da za a yi shine za a bari kuma za a yi kokari abin da za an kafa a nan kamar na isolation center din a guraren nan ma za a je a kafa eh, musamman ma ga gala saboda kuma kala barge ma zuwa garin nan ma aiki daga garin nan ka je kala barge ma aiki dole za a sa musu hankulan duk yanzu yana can kuma dole za a sa lura sosai kamar su sansanin yan gudun hijira da ke cikin gari fa wani matakin kuka doka musu na ganin kare eh, yawaitar shiga da fita a wannan sansanoni dama ba mu bar su haka ba dama su da fitan su din ba mai yawa ba sosai to da wannan abun ya aku yanzu mun sake sa sabon doka cewa duk wanda zai shiga da fita din nan in ba ya zama dole ba ba ma'aikaci ba a hana an riga an hana wannan to kamar eh, a nan yanayin mu akwai zafi sosai ana maganar cewa kamar zafi yana hana sa mutum ya kamu da wannan cuta ya gaske wannan batu ya kuma wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa mutane sun fahimta da wannan batu da ake na zafi din nan mataki din mun riga mun dauki mataki da dan dama a cikin da muhimman abun matakin da muka dauka mai karfi din fadakarwa fadakarwa kan cutan cutan nan ba karya ba ne gaskiya ne da wayansu suna ce a'a cutan ma ai cutan da ba zai shafi al'umma na nan ba zafi zai kashe shi da sauransu mun dai muna ta addu'a da Allah ya rufa mana asiri amma cutar nan ba cuta ba ne karamin cuta almuba ne allah ya saukar mana wanda shi allah ne kurum zai iya ya ɗauka mana wannan almuban to kuma in zai yiwu duk abubuwan da za ka yi karka kai hannunka kusa da fuska ma'aikatan lafiya abin da suka gaya mana duk cututtukan duniyan nan duk a hannu yake shiga ciki so hannunka nan karka kai kusa da bakinka karka kai kusa da hancinka ko kusa da irin duk dai inda akwai huji a jikin ka ka kai hannun kusa da abun nan saboda haka a sa lura a sa kula abincinsu muhallinsu da yara da mata a daina da cunkoso. To madalla a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkan ku da wuni yau. Aisha Mu'azu ce take muku maraba a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a 'yan shekarun nan an samu bayanan mata da suke gallazawa 'ya'yan riko ko kuma 'ya'yan kishiya a zaba wasu lokutan ma har ya kai ga kisa wannan shine maudu'in mu a yau mun karɓi bakoncin barista amina umar sakatariyar ƙungiyar lauyoyin mata ta duniya reshen jihar kano da kuma barista aisha ali tijjani sakatariyar asusun ƙungiyar lauyoyi mata musulmai na duniya reshen jihar kano da mace ce allah ya yi ta da tausayi da rauni amma kuma ba ta ragan wa 'yar uwarta mace musamman idan aka ce sun auri mutum daya ta allah ta kasance mai yiwa auren daya ya mutu ta bar 'ya'ya ko kuma wani lokaci ma tana cikin gidan sai ki ga daya tana yi wa 'ya'yan daya mugunta me ke janyo irin wannan barisa na bari mu fara da ke. abin da yake jawo wannan abubuwan abubuwa ne da suka taru suka taru suka taru suka yawa amma muhimmai daga cikin su ne a gani na farko mm. ne akwai tsantsan jahilci idan na ce jahilci ya haɗa jahilci na addini mm. jahilci na al'ada mm. da kuma jahilci na sanin mutum ya san ciwon kansa ba wai jahilci ina nufin mutum da ke makaranta ba sannan abu na biyu akwai abin da nake gani wanda shi ma muhimmi ne kamar talauci talauci na ina nufin ba wai a kan kansu matan ba wasu abubuwa ne da suke kewaye da mata hmm. wanda wannan abin in kika kalle su kai mai duba na tsanaki tsanaki za ki ga jahilci ke dawowa ko dai daga bangaren abokin aurenta hmm. ko daga bangaren iyayenta ko daga bangaren ta ko kuma daga bangaren shi kansa gaba ɗaya waɗannan mutanen da na faɗa. Hmm. Misali yanzu da nake miki akwai rashin ilimi. Hmm. Rashin ilimin nan kamar yadda nake haɗa da na zamantakewa rashin ilimin nan ya haɗa da na sanin menene al'ada saboda idan kika lura waɗannan abubuwan sai ba a san su a ƙasar Hausa ba na azaba da gallazawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa hmm. na inna mutum ko 'ya'yan kishiya a illata ta ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko a kore su daga gidaje ba mu san wannan ba abin da yasa mun san a al'ada irin ta mu ta hausawa da wahala ki ga gidan bahaushe mata ɗaya ce za ki ga mata biyu sama da haka a wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin 'ya'yan wannan da 'ya'yan wancan ba kin ga da muna bin al'adar mu yadda ta zo mana da wannan abubuwan ba za su samu ba sannan na biyu idan kika duba addinin ba na addinin musulunci ya tana da cewar namiji kan ya zauna da mace ɗaya. Mm. in yana da iko in yana da iko zai iya zama da fiye da ɗaya mm. kuma aka zauna da fiye da ɗaya nan da haihuwa za su to kin ga wanda ya san addinin sai san cewa wannan abin daga Allah ne ba zai zo ya tashi ko ya kawo illa a cikin zamantakewar shari'ar da su za a canta ra'ayi ba na uku kuma da nake cewa akwai misali talauci za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu musamman kotuna na na na na shari'ar musulunci musamman misali a garin da nake sani eh. za ki ga kusan kashi tamanin a cikin dari na shari'un da ake yi shari'u ne na aure mm. misali da nake talauci miji ne shi yake da haƙƙi shari'a shi ta ɗora ma nafaka wato maintenance inda zai kula da iyalinsa ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba wanda wata inda dole sai an fita talla ko kuma wata kila wannan da ce to tunda abin nan bai isa ba cikin san halin uwa mm. za ta iya barin ta ba ma 'ya'yanta kafin ta ba ma dan wani to barista Aisha ko za ki shigo nan alhamdulillah ai ina ta sauraron barista Amina ne mm. kusan ta ɗauke zancen kuma gaskiya eh. maganar Allah duk wanda ya sa rayuwa ya san cewa da abin da ta kawo haka ne babu wani ja dangane da bantutu da ta zan tattauna a kai mhm. dai kawai abubuwan da zan dan kara fadadawa a ciki na farko dai ni ina ganin maganar nan da take ta jahilci haka ne amma kuma ina daga karfashi akan cewa mm. duk duniya ko dabba mage in kika shafa ta ta san kin kyautata mata yanzu ta ilimi me yasa ta san wannan Allah ne halicce ta a wannan tsarin to hanni ba ma na so in ba da uzurin ma jahilci domin duk da Allah ya halitta a doron duniya mm. in dai rai sunan shi ya san kyautayi ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin garin ciki da bakin ciki ba a cikin a hacciyar uwarsa in sai masa murmushi ya san wasa kake in ta sha ya san so ka kin da kenan a ɗabi'a mu da Allah ya halitta kowa yana son a kyautata masa sannan kuma ya zama wajibi wanda ya san a kyautata masa shi ma ya san ya kamata ya yi kyauta yi. Ko abin da yake son in kora jama'a a kai ne hmm. wannan wani fikira ce da Allah ya ci adam a kai ya kyautata a kyautata masa hmm. ana ganin yana bukatar yin ilimi kafin ya san wannan sa amina da sassa ma ba shi izinin jahilci duk na yadda da wannan amma abin da nake so a dora a kan magana ce tsantsa ta san kai da rashin imani hmm. kamar yadda ta so ma magana a kai ya kamata mu sani cewa shi ne nan da da uwa da ɗa da renanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yin su kuma in kin ce uwa da da. imani da imani ya shigo zaki magana tausayi sosai ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike ɗanka na kanka wanda ka haifa ma mm. musamman mata wannan tana rike ɗan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta tsugunna ta haifa to wancan ɗan ma ai ta san haifa su a kai to imani da ya sa kika rike naki shi zai sa ki rike wancan mu daina ganin bambanci mu kalli Allah mu ji tsoron Allah kuma mu dinga laye cewa gaba ɗayan mu dinga gaba ɗayan mu dinga dukan mu a ƙarƙashin Allah ne kuma babu magana wani kishi da miji kamar yadda babu sa'ani na ta fara maganar nan na kowa ne a ka'idar kasar Hausa. Bari wannan tambayar. Haka. akwai wani abu da mazan suke yi ne da yake sa wasu mata karkata hankalinsu kan 'ya'yansu tare da manci na wa'yansu? zan zan so in gara so wannan tambayar eh. sai in haɗo da magana barista amina ta yi magana ta kan talauci wannan magana talauci ai shi yake sa wani abu ne da mazan suke yi ko a bangaren su ne da yake sa mace wacce ba ta da zurfin tunani wacce ba ta waye da yawa ba ba ta da kuma yadda za ta yi dole ta karkata ta yi hakan kamar magana ta lantinan da ta faɗa hmm. na kulawa da gida asali ƙarin aure addini ne da shi amma sharaɗin da ya faɗa addini akan ƙarin aure shi ne sai kana da iko to mu a kasar hausa yana biyu da wannan process ɗin hmm. mutum ba shi da iko riƙe mace da ɗaya uku zai je ya wata hmm. to idan ya karo aure a ba shi da shi sai a yi manejin to a wannan manejin ita kanta da take gidan ba shi ba ƴaƴanta ba su wadace ba to kin da aiki ne zurfin imani sosai kuma mai zurfin hakuri da tausayi to in to da kamata kin dawo kan magana ta abubuwan ba ana kin dawo kan magana ta saboda ina magana ina nan a bari abin da nake so mu kalla kamar yadda kika faɗa da tausayi da kyautatawa ba sa buƙatar a ce mutum sun ya je makaranta an koya masa amma akwai mm. abubuwan da Allah ya nuna cewar shi ɗan adam sai ana tuna ma shi yasa Allah ya faɗa a kirfa faɗin nan zakira kan fa'ul waɗannan abubuwan za ki ga hajja isha naturally naturally mm. yadda Allah ya halittu mace mm. ta kusan daga ita sai 'ya'yanta sai mijinta ba ka son wannan rabe ba haka duk mata niki wallahi ban san wannan karatun ba sai da na ganshi practically a raina to yayin da aka ce an kawo mata dan wani ko an kawo mata ƴaƴan wani za ta iya yiwa ƴaƴan kishiya ne kamar yadda wannan tambayar ta ko wata mm. iya yiwa ƴaƴan wan miji ne ko ƴaƴan ɗan uwanta da maraici ya sa mm. to a tana buƙatar ilimi ne mata linzani ilimin nan na addini ne ko na al'ada ana kwaikar da ita cewa kin ga idan kika abu kaza kina da gwaggwaban lada a gurin Allah kin ga kamar yadda Bahaushe yake cewa da na kowa ne da da dukiya ba a yi musu mugunta kin ga al'adan take nan ana faɗakar da ita cewar kyautata wa ɗan nan dan ke ma wata ran Allah ya kyautata wa naki ko ka yadda alkhairi a nan ka jefe shi mm. su ga waɗannan matan da suke wannan abun mm. wasu su suna da ilimi mm. amma ba su da aiki da shi shine abin da nake nufi To a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya ci a yau. Makon gobe idan Allah ya ara mana rai za mu ci gaba da inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin nawa da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo musamman ba Julian Brothers Worship ta daidaita mun sauti. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'asala. To madalla a gaida Aisha Ma'azu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar saƙon imel. Saƙon na farko a yau mun samu ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. a yau muna godiya ga gidan rediyon sashen hausa na muryar amurka wato voa akan irin gagarumin rawar da kuke takawa wajen wayar da kafar duniya akan wannan cuta ta coronavirus wacce ta addabi a duniya baki daya kuma kullum sai ci gaba take kamar wutar daji babu shakka kun cancanci yabo da fatan allah ya kara muku kwarin gwiwa a wannan kokari da kuke yi amin sakonmu na gaba kuma haɗin gwiwa ne tsakanin fatima musa wada da aishat musa wada da zainab ibrahim musa wada barikin ladi jihar plateau da kuma hafsat matar yusuf salisu dan fulanin kwara suka ce salam voa hausa allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barnar da coronavirus ke yi a kasashenmu ta duniya wallahi abin takaici ne kwarai da gaske a ƙarshe muna yin addu'ar ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'in ta cutar ta coronavirus a kasashenmu ta duniya amin summa amin shi kuma mahmud salihu ƙaura na moda a zamfara ya ce matakan da gwamnatocin jihohin arewacin najeriya suke ɗauka don daƙile yaduwar cutar coronavirus abin yabawa ne sai dai kuma matakin hana fita da gwamnatin jihar niger ta ɗauka ya yi tsauri matuka kasancewar gidaje da dama sai magidanta sun fita sun nemo sannan ake samun abin da za a ci don haka idan aka sanya dokar hana fita baki ɗaya wani tanadi ne gwamnati jihar ta yi wa masu iyalai shi kuma alhaji umar forewa tare da alhaji da fatiskum a jihar yobe suka ce salam voa hausa har da 'yan bindiga suka kai akan jami'an so sojin najeriya a yankin da ke jihar borno wanda ya jawo asarar sojoji da dama abin bakin ciki ne da takaici ya allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya to mana mun kuma gode ci gaba da aiko mana da saƙonni To a gaida Hadiza Kyari. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Aishatu Ma'azu sai wadda ta ba da umarni ta kuma haɗa shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na yau da gobe. Bis salam.